to jama'a assalamu alaikum to kamar da aka sani mu fulani ai daba mu da gari fulani ne su tashi daga nan su koma can su koma can su koma can to saboda haka ai kaga ita mulkin kano an fara shi ne da sarauta irin wanda muke gani tun daga shekara ta 999 to ana ka ta samun juye shi shine ake cewa bagaudawa sun kafa mulkin irin na gargajiya ba wai kafa kano suka ba a mulki na sarauta irin wadda muke gani ana yanzu to bagauda din nan ya shekara 66 yana sarauta a kano wanda yawanci garin da ya zauna shi ne ake ce masa sheme can ga can wajen kunci to daga shi dan lokacin da ya zo kano ya zauna a yadda mutane ya zo to saboda haka bayan bagauda ya gama mulkinsa sai aka samu ɗansa warisi to warisi shi ya fara naɗa hakimai wanda daga hakimansa kuma abubuwa ya ta tafiya ta tafiya ta tafiya ta tafiya to daga gidan bagauda a shi sai aka samu aka aka to aka to aka to gidan rumfa gidan kutumbi to sarkin kano muhammadu rumfa wanda da shi aka tabbatar da ya karɓi musulunci ya jaddada musulunci a kano kamar yadda littafin nan na Kano Kano ya faɗa ce ba a yi sarki kamar sa ba kuma ba za a sake sarki irinsa ba to babban abin da ya yi shi ne da ya bayan jaddada musulunci da ya sai kuma ya kawo bakin abubuwa ya ɗora masarautar Kano a wanda ke banta da kowace masarauta a ƙasar Kano ƙasar Najeriya ko ƙasar ma Afirka kamar da na faɗa masarautar gidan sarkin Kano a madaba yake to daga baya, fa a cikin lissafin da tunaninsa ya taso daga ran sai ya dawo gidan da ake cewa gidan makama sai ya gina shi gidan makama da wannan cikin gidan makama da kasa ne inda museum take da gidan makama da firamare nan to daga baya sai shata bakin takobin mashinsa ya ja layi ya ta ja da magina har aka fitar da wannan gida da kake ganin aka cewa gidan rumfa ko a ce masa gidan gawo ko a ce masa gidan sarkin Kano wannan duk sunansa guda uku nan ne ko gidan gawo ko gidan rumfa ko gidan sarkin kano to wannan gida da rumfa ya gina sai ga komai kasaitar ka in dai gidan mutum ne a najeriya har yanzu ba gida kamar wannan a girma ko da girman da tsari da yanda yake da ka'idoji da tadoji da al'adu babu gida irin wannan gidan rumfa haka ne wannan gida kamar ba shi ne ake cewa gidan rumfa kamar na faɗa shi Muhammadu Rumfa da ya gina wannan gida ya sa malaman Kano ce duk su zo duk wani malami da ya isa a Kano ya kira shi an addu'a addu'a sa ta farko Allah ya sa kada kaho ya kama dukkan dabba da take kawo abinci Kano ko an san menene kaho a'a <laughs> kai ba ka san kaho ba to ai da da mu da muna yara mun san lokacin da ake ruwa ƙarya kake kasa takalmi saboda ƙasar me caɓi zai riƙe makafa to ai wani riƙe ƙafa shine ne kaho a Hausa to baka idan dabba ta taka waje ya lime ta yana za ta gaba ko baka ji shata yana cewa kanki ka fi ɗimawa wane mai harbi giwa kin wuce kaho wane mai tarko ai ba kaho ke cewa ba giwa kin wuce kaho waye mai tarko so bai idan kawo ba zai kama ta ba tarko zai kama giwa to saboda haka wannan shine kaho to kaga sai ya kula da food security na al'ummarsa mm. kamar yana faɗa shi yasa ko ina kake in zai ka je ka ka sai da tumatirin ka tumatirin ka a Kano a ƙauyen a Kadawa ko ka sai da shi a Kura ko ka yi a Kura ko ka yi amma sai ka kawo Kano zaka sayar sai a zo ana neman da rani amma kana neman gyaɗa ɗanya in ka zo bakin asibiti zaka samu ko ka zo kana neman zogala a ƙauyen ku kan baka samu ba amma ka taɓa bakin asibiti baka samu zogala ba eh madalla eh. sannan kowane gari yana da kishiya ko bature da ya zo ya tadda kowane gari ya masa kishiya amma kano bata da kishiya abinda nake nufi shine sokoto sai bature ya raya gusau mai ita bariki katsina sai je raya huntuwa ibe ita bariki hadeja sai je raya malam maduri ibe ita bariki barno sai je ma raya guru ibe ita bariki gumal sai je raya mai gatari ibe ita bariki adama sai je eh, eh, raya jimeta ibe ita bariki gwandu sai je raya birnin kebbi to kano ina ne kishiyarta na? amma kuma akwai ba sani ko daga baya aka yi su me akwai garuruwa masu sarakunan yanka ai wannan ba sai Kano ba Kano ba kasar Kano bace kamar ka zaure a da ba kasar Kano bace ai kasar Kano ake magance inda sarki mallaka ita ce kasar Kano mm-hmm. ka zaure kace ba da sarkin ka zaure sunansa ka zaure kuma kasa ce ta ka zaure eh, tun da lokacin ba magana jaha jaha ake ba yakwa mm. inda sarkin Kano ya mallaka masarautar Kano ake magance zabe mm. haka ina ne kishiyarta na'am ka yadda mm. alhamdulillah to a cikin abubuwan da rumfai shi faɗa fa ke maka to sai aka zo aka samu wani babban malami da ake faɗa shek magili wanda suke tana daga basi da fari sai zo ya tsara wa yaya masarautar kano ko sarautar kano za ta yi a cikin abubuwan da ya kawo shine misali ya kawo sarki ya naɗe ƙahuwansa bayan ƙaho zai haka sarki eh, karaga yawa sannan ba a so sarki ya ta motsi ba a son sarki ya yawanta magana sarki sai ya zama na ne bahaushe sai koma yana zuwa sarki babban dodo so wane ne dodo akwai mutum dodo ne ko akwai wani abu dodo babu wani abu amma dai kawai dodo ta zuba ce wace ko yana aka ce dodo ko suna kasance abin a matsayin wani abin tsoro to saboda kullum akan akan aka gina Kano akan sarki abin tsoro kuma sarki ba a jin sa ba a ganin sa to ai ganin da aka yi masa in sarki ya to sai dai ka hange shi in ka raga yake sarki sai ya zauna za ka gan shi idan magana in za ka kana magana shi sarki ba za ka ji maganarsa ba sai dai mutanen fadar sai ma shi zai ji abin da aka faɗa amma kai ba ka ji abin da zai faɗa ba don haka menene shi ana mystification ɗinsa ana mai da shi dodo din real dodo ne to da musuluncin ya zo kamar na faɗa sai aka a hawa na kano sai mugili ya ɗora kano akan alaiha tis'atu ashara kamar alƙur'ani yake faɗa shine harafin nan na goma sha tara na alƙur'ani idan mai karatu a eh, mai sauraro ya karanta ya ba su me a alif da hakuri alif to in yi zuba zai ga guda goma sha tara ce to saboda aka ɗauri sai aka ɗauri eh harafi ba sun me a na bismillah eh. rahman rahim to wannan bismillah to akan haka aka ɗora kano shine hatimin shine sil ɗin kano to idan ka zuba gaban sarki za ka ga yana da zagage goma sha biyu hmm. a rumfan masu yana da mutane guda bakwai saboda haka bakwai ga sha biyu ka samu bakwai ga sha biyu za ka samu madalla a saman sarki inda sarki yake za a ga biyar biyar biyar da kuma hudu a baya biyar biyar guda sha sha biyar sha tara ko a ina duk inda duk inda sarki yake ko a gabansa ko a bayansa ko a damansa ko a hagunsa sha tara tara nan ce ta baka sarki an kewaye shi da bismillahir rahmanir rahim oh. to ɗaya kenan sannan na biyu hawa da sarki ke da farko da yake shine hawan sallah ne duk tsohon da ya kai shekara hamsin zuwa ɗari ya san cewa ake in an ga sarki an ɗauke maka zunubi saboda ganin sarki fa'ida ne ba na manta wannan na ɗan yaro babban makasudin hawan sallah da sarki ke yana yi ne saboda ya yi wa barka da sallah jama'a su ga sarkin su yi musu barka da sallah da fatan alkhairi da addu'a ta alkhairi shi ma ya yi musu addu'a da fata na alkhairi kamar da muka faɗa a baya iyayenmu suna ga mana ai ganin sarki fa'ida ne duk wanda ya ga sarki ya samu fa'ida saboda haka a ji wa sarki addu'a sarki ya mutane addu'a domin sarki duk wanda ya ga sarki an rage masa zunubi to sai bai kai muka daga baya muka gane cewa ai abin da tsofaffi suke faɗa abin da suke nufi da wannan shine da shugaban da yake wa mutanensa fatan alkhairi su kuma suke masa fatan alkhairi in Allah da wannan ƙasa za a samu zaman lafiya to wannan shine babban dalilin da yasa ake yin hawa na sallah ko ranar sallah sannan hawa na biyu shine da ake cewa hawan daushi. hawan daushi ya faru ne sabida wani bawan sarki da ake ce masa daushi. sai maka shi bai zo wa sarki addu'a ba kamar yadda ya saba sai zama ba shi da lafiya sarki ce a aiko ce sarki ran sarki ne ban samu na na gaida sarki ba sai a ka yi haƙuri gobe zan zo in gaishe ka ice gobe zan yi hawa sami da kai daushe shi daushe waye shi bawan sarki ne to ko mutumin sarki irin kasan kowane sarki Allah ya jarabta da wanda mutumin da yake so mm. saboda daga nan aka zo aka hawa aka biyo ta kofar gidan sarki daushe ya ga sarki ya sarki addu'a sarki ya masa addu'a mm. shi daushe da yake bawan sarki bawan sarki ne kuma gina a cikin gidan sarki a kwarai kwa ba cikin gidan sarki ke ba wajen gidan sarki yawa a eh. duk bayan sarki suna kusa da gidan sarki saboda sarki ya fito ya masa hawa ce wannan hawan dan kai aka yi saushe ya zama hawan duba daushe to wannan hawan da sarki da jama'a sa aka zagaya gidan daushe aka gaishe shi shine daga na aka samu hawan daushe wanda ake cewa hawan tsoka domin a wannan hawan sarki baya sa alkyabba haka dukkan jama'a sarki ba da ke sa alkyabba domin ranar sallah ce ranar biki ce ranar nuna mutane yau alhamdulillah ko a sa riga irin ga dama ba sa alkyabba kaya suke saka irin wani ko a sa kayan da yake so ba a sa alkyabba sarki in ka duba da kyau zaka sarki ba sa alkyabba ranar hawan taushe to daga baya kamar na faɗa sai koma Allah juyar da abin kuma koma hawan babban ɗaki tun daga lokacin sarkin Kano Usman to ka zuwan jihadi hmm. ana hawan taushe zuwan jihadi to a jihadin nan Eh, lokacin da fulani suka karɓi mulki hmm. lokacin da mutane suka karɓi mulki to sai aka samu a zamanin sarkin kano usman hmm. na ɗaya A alif ɗari takwas da arba'in da shida hmm. sai wa mahaifiyarsa gida ɗaki babba a tafasa tafasa shi ne da ake cewa gwangwazo yanzu sai mata babban ɗaki shi ake kiran gidan gidan babban ɗaki wanda duk Kano a lokacin ba ɗaki kama wannan shi yasa ake kiran mahaifiyar sarki mai babban ɗaki kare mai babban ɗaki ta to mm. to daga nan sarki ya to da kashe gaisa to shi ma fitowa ya je me gaidawa sai abin ya zama ba hawan daushe ba sai kuma hawan gaida wa sarki eh. an fahimci wannan ah. to ana nan haka ake fitowa duk wanda sarki kenan ana zuwa gaida mahaifiyarsa Eh, baka hawan doshi tashi daga hawan doshi kuma hawan mai babban ɗaki to amma ke da har yanzu fa hawan nan mutane da ba sani da hawan mai babban ɗaki ba eh, to to ai ne amma dai in an to hawan daushi din eh, to to to abubuwa da yawa yanzu misali ba zuba karfi daji kusa gidan daba ba mm. to da gidan daban ne na rumfa ne to rumfan har an da kasan sunan zai bata amma ku yanzu yanzu jarida ba karfi daji kun me ai wannan kuma al'umma ne da kuma ma masu ma'amalan da gidan to shikenan to to ka sai nan ka sai gidan kai da cewa gidan dabu to shi to to ma gidan wa ka faɗa da kuje eh. to gashi nan dai ta tabbata abin da nake faɗa to saboda haka ka sai zaman hawan bai daushen Allah bai danne hawan sunan nasa ba hmm. ita sai da mai banɗaki nan mai ɗakin? ai ba ɗaya ba ce. Hmm. kuma an samu sarakunan ai ba su je babban ɗakin ba an samu sarakunan kuma ba su da mahaifiyar ka fahimta eh. yanzu misali ai sarkin Kano Sunusi shi ma mahaifiyarsa sabata zama a babban ɗaki ba mm. sai inda inda ya taso a ciranci a sunusi na daya sunusi na daya eh sai ka sai koma ai ta babban da a ciranci ake zuwa hawa mm. to kaga kaga abin ba zai canja ba amma wannan shi tunda akwai tsaye mutum ɗaya ne ba canji to kaga yasa sunan bai bai narke ba mm. an fahimci wannan to ana tafiya a haka ga ma shi shi wannan mai martaba cikin Kano Aminu Aduba Yaro kaga a yanzu shi ma tashi mahaifiyar babu ba ta rayu to amma dai wani al'ada ta hawan dushin dai ba a kasa ba to abin da ya to kamar da na faɗa sai a alif ɗari tara da goma sha biyu mm. lokacin da batura suka zo sai suka ɗauki hankalinmu daga hawan gaida jama'a zuwa kallon sarki wannan al'adar mai kyau ta sarki je yi wa talakawansa addu'a talakawansa su masa addu'a da fatan alkhairi sai aka juyar da abin ba su ya koma kallo ya koma kallo eh abin da ke nufi ba ma ka misali farkon hawan sarkin Kano Bayero a 1926 hmm. akwai wasu fatake fatake suna kofar gidan alasan ɗan tata a koki a nan sarki zo ya wuce ya tafi a wani hawa kenan hawan fanisau ya tafi fanisau suka gama sai sai ya kare su kuma a ranar su kama ya suka tafi lakwaja tun da fatake ne eh. da suka je lakwaja sai suka je suka samu sarki su sarki kano alu hmm. sai gaishe shi suka yi masa barka da sallah sarki da ai mun zo kun zo ya kano lafiya lafiya tsarin sarki da ɗaya mun ga sarki ya sa riga iri kaza iri kaza ya yi kwalliya iri kaza ita sarkin ce sarkin ce sarkin ita ita sarauta ta kare a subhanallah saboda yayi kwalliya a'a to saboda me ai saboda kamar nake da hawan da sarki ke yi kai ta yaya talaka ma ka iya gane sarki ina ina ka gano sarki ma mallana gane kayan a jikinsa wato a wata lokacin kamar da kamar da ke sarkin ina ba ai dodan ne tana dodo ya yi fito za ka gane naki kai na eh. za ka kallon kallon haka iya identifying ga irin rigarsa ga irin abin da ya sa ga irin abin da ya sa ai sarkin ya wuce wannan hmm. a wannan lokacin domin kamar yadda gaba da za ga yan lafi da na sun to din nan eh, kan ba su kari ba to haka sarki fa yake Allah eh. ba wanda ya sai ce maka sarki na sama ga shi ya ga sarki hmm. bai zai kai shi ba ga yan lafi ga yan sarki ga yan bindiga duk yan waye ma ka faɗa eh. to banda na waɗannan aigiwa sarkin aigiwa ce eh. ai ke banda baki ba tunda ka san lokacin rawanin shuni ne eh. to banda baki shuni da baki baki da baki saki da saki me zaka gani sai na zaka iya ga sarki zaka iya gane rigar jikin jikinsa to kaga wannan shine me wannan sarki yana babban dudu mm. fitowa ake yi a yi wa juna barka eh wa shekara eh ayi barka da sallah eh talaka sarki addu'a sarki ya masa sarki talaka addu'a eh. to ba a ganin sarki ta ya za a ga sarki ta ya za a fahimci sarki addu'a yake wa sarki ai kai talaka in ka tsaya Allah ya kiyaye ka da sarki sai ansa baya ji kai lalle ka gan shi ba da ka kasan yana ciki tunda hmm. da ka tunda kai kana kana kada masa lema kasan yana ciki kasan yana nan to Allah kamar da na faɗa maka Allah da goma sha biyu sai turawa suka kawo daba ta farko da aka yi a kano da goma sha biyu wanda shehun barna ya zo wazirin sokoto ya wakilci sarkin musulmi duk sarakunan arewa da yawansu sun zo sun yi hawa a kano alif ɗari tara da goma sha biyu 1912 yawwa to kaga wannan shi daga lokacin aka fara aka tashi daga mai daga hawan gaisawa a eh. koma kallon tun da da kaga da hawan yaƙi yake yanzu ku hawan mai hawan kicirin ne eh. to alhamdulillah to saboda haka kamar na faɗa idan sarki ya fito daga gida hmm. daga gidan sarki zai fito ta kofar rana hawan rana zai mu fara to daga sanan sallah za mu fara ko hawan daushe za mu fara sai mu daga rana sallah kamata a fara to kamar na faɗa sun sunnanta sarki kano idan zai fito ran sallah da safe mm. yakan fito ne ta ƙofar fatalwa mm. kuma fiya idan sarkin lafiyayye ne da lafiya a jikinsa yana towa a ƙasa mm. wanda za a iya sani an san wanda aka da na zamani da muka iya samun shi shine an san sarkin kano ba yaro a ƙasa yake fitowa ya bi ta makera ta rimin kira ba titi kewa ba ta rimin kira yake fita sai ya bulla ta filin ba zagaye filin shawuci sai ya bulla ta filin abin ta wajen gefen shawuci primary eh, makarantar shawuci islamic din nan sai ya bulla sai ya fita sai ya bulla ta gefen ya kasai ta kofar asibiti sai shiga kofar mata a sallah idan sarki ya yi sallah to sai a hau hakiman gaba na gaba zai je a ƙasa yawa a doki kuma idan zai dawo ba fa inda ya bi nan zai dawo ba shi na cewa zage daga zagayowa yawwa, yawwa, yawwa, yawwa, yawwa. to kaga sai ya zagayo sai ya shigo ta kofa wambai sai ya bullo ya bullo ya bullo ya bullo sai ya zo to a nan kamar na bada tun da kano tana da hakimai da suke mallaki unguwanni mm. saboda kaga na yan yolawa sai su zo yan gamadan ƙarƙashin jagorancin madaki da yolawa da masu sarauta da masu sarauta a nan za su kai da sarki su masa barka da sallah sannan sarki ya wuce sannan su ma zo su ja in sarki sarki ya karɓi su suna hakiman gaba ne su ja gaba su tafi to idan aka tafi kamar na bayan lokacin da bature zo sai aka samu canji ko resident ko do ko waye zai babban bature da kenan sai ya tafi gidan shatima wanda a wannan lokacin shine official resident na, bature a cikin birni mm. kusa da gidan sarki mm. to sai ya zo nan gidan shi ba a nan resident yake zama eh nan yake zuwa eh, nan yake zuwa ko a yake zama a nan da office a nan eh. kuma nan yake zuwa mm. to saboda haka idan sarki ya to saboda haka sai a zame duk wani mahayin doki sai ya zame sai a bar sarki da kansuloli kansulolin sarki gaba ya sauka da kan doki sun da ma manyan kansuloli a yan wudin nan eh. masu naɗa sarki mm, mm. to su za su tafi king makers mm. sai su kama sarkinsu sai su raka shi gwamna da mutanen gwamnati sai su zo ko resident da mutanen sai su zo to wannan al'ada ita haka ta ɗabbagawa har ya zuwa yanzu to kaga daga nan sarki sai ya zo koma kofar gida sai ya mutane jawabin sallah wanda a wannan lokacin misali a zamanin bayero akwai madakin kano bello to yawanci abinda sarki ya faɗa ne ike fassarawa zuwa turanci saboda turawan su ji abinda ake faɗa madakin kano bello yawa lokacin bello mai turawa yawa to shi din mm. yawa masu yin saurari kai muna tare da mara ibrahim sai masanin tarihin jihar kano musamman abin da suka shafi sarautar tsohon daga wannan tasha ta wanda yanzu ne kuma za mu ɗan tafi a ɗan shan ruwa a ɗan daga shi kafin To Kano kenan. Kamar na faɗa kuma dalilin wannan ya sake cewa ƙarshen addu'o'in da ya sai ya ce a yi masa addu'a. Duk wanda ya shiga gidan nan abin da za a fara busa masa shine ga magajin rumfa. saboda ka har yanzu wannan wannan ita ce abin da ake busa saboda idan aka nada sarkin Kano abin da sarkin busa zai fara busa ga magajirin fa. domin komai na gidan sarki yana da ka'idarsa ko yana da al'ada yana da al'ada sai ya ta'adarsa to da aka mana faɗa wannan shine dalili kamar na faɗa sai a alif ɗari tara da sha biyu da aka zo aka mai da gaisawa da sarki da yake kamar na faɗa sarki a gun mutane dodo ne ba a ganin sarki ba a jin sarki mustafication shi ne ɓoye shi ake sarki ɓoye shi ake amma yanzu kowa ya mai da abin kallo ina za ka za mu je kallon hawan daushe ina za ka za mu je kallon hawan nasarawa ina za ya'ya to duk ba wannan ba ne an tashi daga abin da aka dora ina za ku za mu je yi wa sarki addu'a ina za mu je za mu je sarki ya mana addu'a to wannan ka gani an inda aka cutar da mu kenan amma wannan shi dalilin wannan hawan. kamar da faɗa hawa na biyu shine hawan nasarawa ai kaga tabbatar me shi ma sarki zuwa yake gaidawa tunda an samu sabon obalot. to mun da sarki duk shekara ai yana zuwa Sokoto gaidawa gaida sarki musulmi da tabbatar da bai'arsa to yanzu da ga wani gaban ga turayen su su ne wakilan ko kuma yanzu su gwamna su ne wakilan su ne gwamnati yanzu to yanzu da sai me ake zuwa yi wa sarki me gwamna yake zuwa yi wa sarki a'a sarki zuwa zai tare shi kimiyya ta rushe zuwa su yi juna ne barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya sarki ya faɗi buƙatar ya faɗi buƙatar talakawa talakawa su faɗi buƙatar sarki ya faɗi buƙatar talakawa ya faɗi matsaloli a yi fatan alkhairi a yi barka da sallah a ci abinci a yi zumunta ka gani ba kallo aka ce ba kuma gwamna in ya fi sarki zai tafi sarki gwamna ya fito ya tsaya ya yi masa wannan jinjina da gaisuwa ta al'ada. ta yi magana a cewa shi sarki idan ya fita inji a wani sallah hmm. idan sarki a cikin lafiya yakan tafi ne a gaba haka sannan kuma a wanda har ma kake wani eh, asalin sunan wata unguwa tsage ba haka <laughs>